a wata sanarwa da ofishin jakadancin amurka da ke nan Legas ya raba manema labarai ya bayyana cewa akwai bukatar 'yan najeriya su kwana da sanin cewa najeriya ba ta cikin jerin kasashen musulmai da shugaban amurka ya ba da umarnin a hana 'yan ƙasan shiga ƙasar ta amurka wannan sanarwa da gwamnatin ta amurka ta yi dai ya zo kwana ɗaya ne bayan da ministan harkokin wajen najeriya mr geoffrey onyema shi ma ya bayyana cewa babu wata sanarwa ko umarni daga kasar amurka da ke hana 'yan najeriya shiga kasar ta amurka mr onyema dai na mai da martani ne dangane da sanarwar da mai baiwa shugaban najeriya shawara akan harkokin kasashen waje da 'yan najeriya da ke zaune a kasar ta waje mrs abike dabri erewa ta fitar da ke shawartar 'yan najeriya da ba su da wani takamaiman abin yi a kasar ta amurka da su guje zuwa kasar ta amurka domin kaucewa fuskantar tsangwama da kuma dawo da su da zarar sun sauka a ƙasar ta amurka anybody who has required documents to go to the us or to go to any other country they should please proceed to, to do so mr onyema ya ce babu wani ɗan najeriya da ke da cikakken izinin shiga ƙasar ta amurka da za a hanawa shiga ƙasar ta amurka don haka 'yan najeriya suna iya ziyartar ƙasar ta amurka a duk lokacin da suke so muddin suna da izinin shiga ƙasar wato biza Alhaji Usman Bala Kofar Kudu na ɗaya daga cikin 'yan Najeriya da ke da izinin zuwa ƙasar ta Amurka wanda kuma yanzu ke nuna shakkunsa na zuwa ƙasar ta Amurka dangane da wannan umarni da shugaban ƙasar ta Amurka ya bayar duk da cewa dai bai shafi 'yan Najeriya ba. Eh to gaskiya bayanan maganganu na shugaban Amurka ya ɗan tsorata ni kuma gaskiya yana ɗaya daga cikin dalili da ya sa na dakatar da tafiya. ka tafi gari kamar daga nan zuwa amerika ka je daga airport a dawo da kai ba zan ji daji ba gaskiya. bayanai masu karo da juna da ke fitowa tsakanin ma'aikatar harkokin wajen najeriya da kuma baiwa shugaban ƙasar najeriya shawara akan harkokin ƙasashen waje ya sa 'yan najeriya na ganin akwai alamun rashin daidaito da kuma fahimtar juna wajen gudanar da aiki tsakanin bangarorin guda biyu babban jibrin murya amurka daga lagos